abin da sarki rike baki you suck abin da sarki yake rufe baki ba ka iya ba kenan baka sani ba abin da sarki yake rufe baki da shi eh max takunkumi na hausa ne takunkumi takunkumi sunan shi takunkumi sunan shi sunan shi kenan takunkumi abinda sarki yake rufe bakinsa da shi eh, takunkumi sunansa ka tabbata na tabbata amma takunkumi sai ji kamar ai kuraye ake sawa ko an mutane ana sa an mutane mutane wasu na amfani da shi sosai saboda yana da amfani very important wanda yake rufe nan sa. eh abin da yake rufe bakin sa da shi dai muke so ka gaya mana wannan ne rawani ne rawani ka tabbata da shi sarki yake rufe bakin sa da shi da shi yake rufe baki mana rawani haka ne ka tabbata Allah ya yarda amma wali na'am amawali amawali suna abin da sarki yake rufe bakin sa da shi eh amawali a tabbata haka ne a tabbatar haka to mun gode sosai Mene ma'anar ku tuttare uku baya dauri hmm? ma'anar ku tuttare <laughs> uku baya ku tuttare uku baya dauri tashin hankali <laughs> wallahi ban san komai ba baka sani ba wallahi ban san komai ba canza mun wata tambaya menene ma'ana ku tuttire uku baya dauri ku tuttire uku baya dauri Wala ban sani ba. Baka sani ba? Eh, a canza mu mutum Ba ka iya gaya mana ba ke. A ba zan iya ba gaske Menene ma'ana ku ciccire uku baya dauri? A wallahi gaskiya ni dai ban san shi ba. Hausa ta bata kai nan ba gaskiya. Eh, a kawai ai mun. Baka san ma'ana ku ciccire uku baya dauri ba? A wallahi ban sani ba. Dai sake wata kalmar. Menene ma'ana ku ciccire uku baya dauri? Ma'ana ku ciccire uku baya mi? Baya dauri. Ban sani ba. Baka sani ba? Eh. menene ma'anar kututture uku baya daure. Kututture uku baya daure. eh wata hausa ce da gaskiya sai dai kakanninmu na karkara kin san mu yan zamani da muke cikin birni irin wannan hausa sai ta danyi mana nauyi yanzu kenan ba ka iya faɗa mana ba eh to kin san mu hausawan zamani da yake wannan sai dai kakanninmu yanzu ba amsa kenan a gurin ka eh a guri na ba amsar menene ma'anar kututture uku baya daure. gaskiya ban san wannan hausar ba baka sani ba za ka iya gaya mana menene ma'ana kututture uku baya dauri kututture uku baya dauri ban magana kututture uku baya dauri baka sani ba ban sani ba gaskiya oh. me ma'ana kututture uku baya dauri kututture uku baya dauri ba jira kututture uku ya dauri sai dai a haɗa guda hudu saboda me saboda dole ɗaya in yawo kan ɗaya <laughs> kai gaskiya wannan <laughs> ba zai yi ba kenan ba zai yi ba za ka iya gaya mana ma'anar menene ma'anar kututture uku baya dauri kututture uku baya dauri ma'ana abin da ake nufi kututture uku baya dauri dogon dabino akwai wani zane wanda ake zare shi na dabina ya zaman to kwaya ɗaya ne to ko an ɗaure da ka ja a wannan in bai bushe ba kana ja zai tsinki shine ma'ana ku tuttire uku baya dauri tuttire uku baya dauri haka ne ka tabbata insha Allah ka iya gaya mana ma'anar ku tuttire uku baya dauri ku tuttire uku baya dauri ai ba san ma'anar ku tuttire uku baya dauri mani baka sani ba wala ba sani ni menene ma'anar ku tuttire uku baya dauri a ma'anar ku tuttire uku baya dauri shine a daidaita sau ban gane ba eh ma'ana a daidaita sauka ka kin ga kafa uku ce da ita biyu taya biyu baya ɗaya kuma gaba amma ina fahimci ka kai kamar direban a ta sau ne ko eh ga mata can a dai sau tawa to yanzu kenan kana nufin abin da ake nufi da kututture uku baya dauri kenan a da sau mai kafa uku ko eh haka ake nufi ka tabbata na tabbata menene ma'anar kututture uku baya dauri kututture uku baya dauri wannan ƙwarya kenan ƙwarya kuma eh kamar ya kwarya ban gane ba kaga ita ce kwarya ce wacce ba a iya ɗaure ta sai dai in ragaya aka sa mata wannan shine ma'ana ku cire uku baya ɗauri eh ka tabbata eh wannan ni dai a tunani na kenan a tunaninka ne kenan babu dai tabbas a ina da tabbas saboda ita kwarya ba iya ɗaure ta da wata igiya ko zare sai dai a sa mata wata raga haka menene ma'ana ku cire uku baya ɗauri eh ku tattare uku baya daure kwai kenan dan ba za ka haɗa kwai guda uku ka daure su waje ɗaya ba wannan shine amsar shine amsa cikin titi da titi da hausa da hausance hanya kawai hanya kawai hanya haka ne yan mana ka tabbata insha Allah haka iyaye musa gaya mana haka iya gaya mana sunan titi da hausa ah, a da hausa ai maka ce hausa titi a hi suna kenan titi sunan shi kenan suna shi nan titi ba wani suna da ake gaya mai bayan wannan baka san sunan shi da hausa ba a'a sai dai hanya hanya hmm. ka tabbata haka ne haka ne za ka iya gaya mana sunan titi da hausa hanya na kwalta da hausa fa aka te ni da kwalta na santa wallahi baka san sunanta da hausa ba a ni da abin da na sani ana santa Baka san shi da Hausa ba titin? Ya ban sani ba ni dai kawai kwalta ne za a ce kwalta. Za ka iya gaya mana sunan titi da Hausa? A'a ban sani ba. Baka san sunan titi da Hausa ba? Turba. Turba. Turba ake cewa titi da Hausa? Eh. Ka tabbata? Eh na tabbata. To za ka iya gaya mana sunan titi da Hausa? A'a ba zan iya ba gaskiya. <laughs> Baka sani ba kenan? A ni ban sani ba. Za ka iya gaya mana sunan titi da Hausa? Titi da Hausa ni dai abin da na san shi da titi. Na? abinda na san shi da titi kawai titi ka sani da shi titi na sani da shi baka san wani suna ba bayan wannan san shi da wani suna ba bayan wannan to ba dai amsa kenan ba amsa za ka iya gaya mana sunan titi da hausa titi da hausa eh mana hanya hanya sunanta hanya eh ka tabbata ka tabbata yanzu kenan sunan titi da hausa hanya hanya eh haka ne eh mana za ka iya gaya mana sunan titi da hausa titi da hausa turba na turba turba sunan titi da hausa turba sunan turba ka tabbata a tabbata turba to amma me yasa ake ce mai turba turba saboda ana hawa a bishi don zuwa wani guri shi sa ake ce masa turba to za ka iya gaya mana sunan titi da hausa titi da hausa na san sunan da hausa ne ba sunan da hausa ba ne ba san sunan shi da hausa ba sani kawai ne shi na san titi za ka iya gaya mana sunan titi da hausa jakar uba walla ban sani ba Ba ka sani ba ba ka iya gaya mana ba ba zan iya ba wallahi to ba damuwa za ka iya gaya mana sunan titi da hausa sunan titi ai burtali ne sunan titi kawai ah. sunan titi burtali yi da hausa ko sunan shi burtali sunan shi burtali ba burtali burtali burtali burtali ka tabbata haka ne na tabbata haka dai iyayena suke gaya masa to me yasa ake ce masa burtali eh to abin da yasa ake ce masa burtali saboda guri ne aka ganin guri ne an gyara shi ba wani hawa da sauka ba wani kwazazzabo yayi lebur to mu kuma mu ce titi sai mu ce burtali kawai mun san muka tabbatar ba mu da matsala zaka iya gaya mana sunan titi da Hausa to shi dai sunan titi da hausa dai kamar dai abin dai da zan ce ban sani bane gaskiya tunda yaren mu dai hausa kuma hausa wani aba ce mai sauki ko mai wahala da gaskiya anan dai ba zan iya cewa komai a sunan titi da abin da san shi da kenan titi da san shi da shi Shi nan baka sani ba dai. A gaskiya ban san sunan titi da Hausa ba. Za ka iya gaya mana sunan abin da mota take tafiya a kai da Hausa? Tana tafiya akan gwadabi. tana tafiya akan gwadabe gwadabe mm. kan gwadabe kenan mota take tafiya mm. ka tabbata haka ne haka ne mun gode sosai eh ma'anar alkuki alkuki ma'anar alkuki ai kuma ni dan fulani ne amma kuma ma'anar alkuki me ake nufi da alkuki alkuki ya dai ki ga mu je tukun in gane da sauran abin da ake ma'ana da. Ka dai sani ba kenan. Eh gaskiya ni ba sani Za ka iya gaya mana ma'anar alkuki? Zan iya gaya muku me? Me ake nufi da alkuki alkuki? Alkuki. Ni ban san abin da alkuki ba. Baka sani ba? Mm. Ka iya gaya mana ma'anar alkuki? Me ake nufi da alkuki? Ma'anar alkuki gaskiya ban sani ba. Baka san alkuki ba? sani ba. Za ka iya gaya mana ma'anar alkuki? Me ake nufi da alkuki? Ban san shi ba wannan ban san shi ba. Ba san alkuki ba? Ba san alkuki ba ma me ake yin sa? Abinci ne koko menene? To, mu ne ka ga tambaya muke, ai mu ma so muke mu sani. To gaskiya ma ban san shi ba. Ba sani ba? Za ka iya gaya mana ma'anar alkuki? Alkuki gaskiya ban san shi ba. Baka san alkuki ba? Ban san alkuki ba. Ok, alkuki irin wanda ake yi a jikin katanga na da. ake yin ake dora ko a zuba 'yan wuta a ciki ta kama to ni dai shi na sani alkuki idan na fahimce ka kenan dai alkuki shine abin da mutanen da suke zuba wuta a ciki ko suke hura wuta ko kuma da suke aje wuta dai a ciki ko yawwa shine alkuki ba gaskiya ne wannan ka tabbata hakan ne ka tabbata hakan ne muna so ka gaya mana ma'anar alkuki me ake nufi da alkuki alkuki to an zo wajen fa <laughs> ni ba san ma'anar alkuki da hausa eh wallahi ban san ma'anar alkuki da hausa ba baka sani ba mm. za ka iya gaya mana ma'anar alkuki da hausa eh, za a iya gaya muku ma'ana alkuki da hausa to bismillah muna sauraron ka ma'ana alkuki da hausa wani wani abu ne da ma'aurata ake zuwa da su da can da dadewa a kawo shi a sa shi a daki zai dinga haskaka dakin kamar shine zai zama fitila dai a cikin dakin wannan shine alkuki haka ne Eh, haka ne idan na fahimce ka dai kenan kamar abu ne wanda ake sakawa daki zai zama kamar shine haske da zai dinga haskaka dakin eh, kenan shine ma'aurata shi ake nufi da alkuki na'am kuma yawanci sai masu aure shi ake su ake sawa a dakin su ma'aurata na da amma ba na yanzu ba na da sosai kenan kwarai kuwa za ka iya gaya mana ma'anar alkuki me ake nufi da alkuki to alkuki dai wani abu ne wanda yake fitar da kiɗa ana yin sa ne a gidan sarakai da kuma wajen ainihin bukukuwa haka dai na shagali ake yin shi al'adun mu namu na Hausawa anan ake idan na fahimce ka dai kenan wani abu ne na kiɗa kenan da ake sawa a yi rawa yawwa ana yin rawa ana nishadi da shi alkuki ka tabbata na tabbatas za ka iya gaya mana ma'anar alkuki me ake nufi da alkuki shi alkuki abun aja haske ne da mutan da suke amfani da shi shine alkuki shine abun alkuki a jikin amma kamar aje haske kamar yaya haske kamar mazauni ne dan loko ne haka ake yin sa a jikin gini ake ajiye fitila haka a ciki to shine ake kiransa alkuki a tabbata hakan ne na tabbata saboda na karanta sosai a history saboda ni na karanci history ne art shi isa mun dan bibiya mun samu labarin haka za ka iya gaya mana ma'anar alkuki me ake nufi da alkuki ma'anarsa eh. wani ɗan rami ne ake sawa da yake a ɗaki kamar taga wanda ake aje kaya a ciki kin gane a ɗaki ne ake ɗan sa shi ko a soro ana sa a ci balbal fitila irin ta da wadda take da ake zuba mata manja ko man kuli shi ne ayo shi ne alkuki tunda ai mun san shi ai da na fahimci yake ne kamar wani abu ne da ake sa wuta a ciki wanda zai haska guri yau gwadan loko ne haka ba a cikin garu bare ai yara ba su san shi ba kuma a jikin bango kenan yake dan loko ne ake yi ko a daki ko a soro gaskiya ne ka tabbata tun kafin a ki na tabbata nagode gode